أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga gayyan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda ta bi tafarkin sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance da cikin barka mu da sake haɗuwa a wannan yammaci daren asabar mai yiwa ya zama daren talatin ga watan shawwal ko daren ɗaya ga watan zulfa'ada hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da goma sha bakwai ga watan hudu miliyariya dubu biyu da ashirin da shida mun haɗu a wannan masallaci ne albarka masjidu Umar Idris rahimahullahu ta'ala inda muka saba haɗuwa a irin wannan lokaci domin karatu cikin wannan littafi na sharhul usul sitta na qabilar Sheikh Al-Allama Muhammad bin Salih ibn Al-Uthaymeen tagammadahu Allah bi rahmatin min yau kuma shine darasin mu na ashirin a cikin littafin kuma da zama darasi na ƙarshe a littafi a zaman da ta gabata mun karkare magana akan abin da ya shafi al'aflul khamil asali na biyar a cikin asalai guda shida da malayi gina littafin a kai a yau za mu tashi al'aflul khamil asali na shida a wannan asali ɗin malam zai raddi ne na wata shubuha daga cikin shubuhohi da ake amfani da su wajen hana mutane aiki da alkur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma wajen aba wasu matsayi irin matsayin da babu wanda ya cancanta a babu shi annabawa to akwai shubuha da suke amfani da shi wadda malam zai raji ne ma wannan wannan shubuha din malai ce al-aslu tsari asali na shida yace raddu shubuha allati wada'aha ash-shaytan yace a wannan asali din za a yi raddin wata shubha ce wasu shaytan ya sanya fi tarkil qur'ani was sunna واتباع Wata والأهواء da المختلفة ya sanya wa mutane wanda yake taimaka musu wajen barin alkur'ani da sunna yake taimaka musu wajen bin ra'ayoyi da soye zuciya waɗanda suke a rarrabe kuma waɗanda suke mabambanta ra'ayi da soye-soyen zuciya waɗanda suke zama sanadiyar rabuwan al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ra'ayoyi da soye-soyen zuciya waɗanda suka sun saba makarantarwar alkur'ani da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ke wannan shi din malaki shine suke cewa waniya annal qur'ana والسنة لا يعرفها إلا المجتهد المطلق إلا المجتهد المطلق suna cewa alƙur'ani da sunna babu wanda yake fahimtar ayan alƙur'ani babu wanda yake fahimtar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wanda ya ga mujtahidi ko mujtahidi mutlaqi wanda ke kololuwa wajen kasantuwansa mushahiri a farkon karatu mai bayanin mushahiri da shauƙan ijtihadi a farkon littafi a kan ma yanzu a sharhi halin zai sake buɗe mana bayanin mu zuwa ne ne mushahiri kuma sai suka cewa wal mushtahidu huwa al mawsufu bi kaza wa kaza awsafan la'allaha la tujad tammatan fi kasbin wa amal kuma sai su ce in aka ce mustahidi sai ce shi ne su kuma da kaza da kaza da kaza sai su ko su siffofi waɗanda waɗannan siffofin ko a wajen sai na waka da umarnewa ba za a same su kawai dama abu ne wanda aka tsaga aka sanya manufar ita ce a kora mutane daga aiki da ƙur'ani da sunna da ke yasa sharuɗa ba a ce a sharuɗa masu wahala a gane waɗanda samun su sai an bincika ba kaɗan ba sai sai ya ƙarfe wani yana a kan shi ya kai tunda dama abin da ke faruwa ke nan da ƙarshe yake fa in yakun al insanu kadhalik falyu'rid anhuma fa'an hatman la shakka wa la ishkala fi yake cewa in dai har mutum bai zama yana da irin waɗannan sifofin ba dole juya baya ma neman fahimtar alƙur'ani da sunna wajibi ne a kansa babu shakka babu ko ce wannan ke da waɗannan sufofin da kuka gindaya idan mutum ke da shi kawai ya haƙura neman ya karanta ƙur'ani wai don ya fahimci saƙo ya fitar da hukunci hukunce ko ya kanta ko ya zauna ta yadda aka yi da shi. Na ka samu wani wanda mujtahidin da wannan sufofin da suka fara zai zama shi ne duk abin da ka haɗe za ka yi babu objection babu objection ka gana so a kai wani guri kenan ku yake wa man talaba al-huda ma huwa imma zindiqun wa imma majnunun li ajli su'ufati fahmihima sai suna wannan sai ke nuna cewa duk wanda zai nemi shirya daga Qur'ani da Sunna to ɗayan biyu ko dai zindiki ne mana ne kokarin sai ya san abin da ba zai iya sani sai canza ma'anan abin da Allah yake so canza ma'anan abin da manzo Allah yake so sai fada zuwa ga kafirci shine zindikanci ka wa imma majnunun ko kuma mahaukaci mara hankali me yasa li ajli li ajli su'udati fahmiha wai saboda fahimtar alqur'ani da sunna abu ne mai wahala aka ce cewa haka suke ce sai ce fa subhanallahi wa bihamdi sarki ya tabbata ga Allah da godiya sun tabbata zuwa ga Allah yake kan bayyana Allah subhanahu shar'an wa qadran so Allah madaukakin sarki yayi bayanin abin da yake so mutane su fahimta na shari'a da na kaddara duka Allah ya bayani filla filla halkan wa amran ya bayanin halittun sai bayanin umarninsa fi raddi hadhihi shubha al-mal'una ya bayani wajen raddin wannan shubha inan ya la'anannin shubhan min wujuhin shatta ta fuskoki mabambanta ke balagat ila haddin daruriyat al-amma kai yadda Allah ya bayanin a cikin alkur'ani har ya kai hajjin da bai kamata a ce ga wani musulmi ma bai fahimta ba shi aka ce abu kaza kaninsa ya kai haddi na garura shi ne kaninsa ya kai haddin da bai kamata a ce wani musulmi bai sani a gane ku irin wannan irin duk abin da ya kai wannan matsayin kuma to mutunta shi kuma fita a musulunci duk abin da saninsa da bayaninsa da aka yi a cikin addini ya kai haddi da kamata a ce ga wani musulmi ya jahilci shi ba. To, mutum wannan abun ko karyata wannan abun kuma fita a musulunci ne yana cikin rija. A cikin rija. Kamar misali mutum ya zai ce shi yanzu bai yadda sallar a zara ka hudu ba ne. Misali. Kaga, har yanzu yannan ya kai matsayin da ba ka bukata a faɗa masa aya ko hadisi akan nawa ne yin tulan azhar ko don har wanda ba musulmi ba da mu'amala da musulmai ya san tulan azhar raka hudu ne ya ka samu wani sai ce ƙarya ne ba raka hudu ne to ƙarya ta wannan rika ne ƙarya ta wannan rika ne kamar misali a ce aure ba a yarda mutum ya aure mata sama da hudu ba misali aga shi ma matsala ce yake eh, kamata a ce ga wani musulmi wanda bai kai shi ba misali har wanda ba musulmi ba ya san cewa musulmai ba ka aure su jana hudu sai misali mutum yanzu ya ce shi da yadda ba ƙarya ne ana aure sama da wuce wannan rikin da ya yi mutum a ɗinka sani shi ya kai haddin karura fahimta ku shi ne ma da yake fara to in kana karanta ƙur'ani da sunna za ga yadda Allah yake bayanin hukunce hukunce yadda an kare bayanin da hukunci har sun kai haddin barura irin ba wani wanda za a samu wani musulmi da yake musun cewa Allah ya bayani hukunci hukuncin shi tun lafiya cikin alkur'ani da sun shi ma ne cewa walakin na aksaran nasi la ya'lamu da duk da haka kowa daga cikin mutane sun jahilci haka saboda su sun yadda da wancan shubuhan sun ya rutse su da wancan shubuhan to wanda ya yarda da wannan menene makoman shi Allah ce ko ayoyin Qur'ani da yake bayanin makoman wanda ya juya ma abinda Allah ya bayani tilla tilla abinda manzon Allah sallallahu alaihi ya bayani tilla tilla shi ko sai juya ma abin baya ya dauki shubuhan wani ne shubuha to menene matsayin sai malai ko wadannan ayoyin cikin sabiya shi Allah madaukakin sarki ce laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun tabbas haƙiƙa azaban Allah maɗaukakin sarki ya tabbata akan mafi yawa daga cikin wannan saboda tabbatar azaban shi yasa mafi yawan su haka imani haka in imani suka iya da haka Allah ce inna ja'alna fi a'naqihim aglala lalle mu mun sanya kukumi a wuya wuyan su tahiyya ila al kuma wannan kukumin ya yi tsaye har ya zo ya tara kasan gemunsu kan nukukinsu ya tare shi muku muqmahun ya sa wuyansu ya ɗaga su haka ya kama iya sarfewa sau da irin hukumin da Allah ya sa a wuyansu sa'an nan Allah da ya bata haka ba waje waja'alna min bayni aydihim saddan muka sanya wani rufi wani abu da ya toshe su wani katanga da zai kare su daga fahimtar alƙur'ani da sunna ta gare su wa min khalfihim muka sa irin wannan katangan ta baya gare su fa aghshaynahum Allah ya ce muka mutu da daidai muka tare su ta ko ina muka hana su fahimtar alqur'ani saboda already kalman azaba ta ta su Allah ya ce fa la yubsirun da suka ba sa iya ganin gaskiya sai da surutu ya zama ba sa iya ganin gaskiya Allah madaukaki sarki karkai mana haka a ce gashi ana rayuwa a duniya amma Allah ya yace ka ya cire ka kai ba ka ci waɗanda Allah yake so su karfi gaskiyan da ya aiko manzansa da shi sai azaba ya riga a gilayin da ka kai kana ci wanda zai musu azaba a wannan ya yake mutum bala'i Allah ka sa mu ciki Allah sai ce to waɗanda suka tsanci ka irin wannan halin sawa'un alayhim daidai ne a kansu. babu bambanci a an zartuhum am lam tunzirhum la yu'minun ko ka musu wazi ko baka musu ko ba su yin imani bane in ka ga dama iya wa'azi irin annabi shaibu ba shine khatibul anbiya ba ka je kiran su khatibul anbiya ana bayanin cewa dukkan annabawan da Allah ya ko babu wani Allah ya wata fasaha iya magana kamar annabi shu'aib to in ka ga dama ka zama kamar annabi shu'aib Allah ke waɗannan ko ka musu ba su ji ba ba su ji to suwa za a mutu wazi Allah ce inna ma tunziru man ittaba'a dhikra za ka yi gargadi za ka yi wa'azi ne ma wanda ya yarda da alqur'ani wa khashiya rahman bil ghaib kuma yi tsoron ubangijin ta duk da ganin ubangijin nasa ba Allah ce wanda ya zaɓi wannan hanyar bashirhu bi maghfiratin wa ajrin karim kuma ta bishara da wata irin gafara A wani irin lada na karamci na girmamawa daga Allah maɗaukakin sarki Allah ya kama cikin na ƙarshen nan ba haka yayin ta ai kuffa ne na waɗanda Allah ya riga ya yafe su Allah maɗaukakin sarki ka ce da mu ya yafe mu to ne yace wanda wanda ya zaɓi makansa irin wancan ya roƙi da wancan shubuhan da ke an yafa na cewa ba wanda ya iya shari'a da yankin alƙur'ani da sunna to wannan shine kuma kusa kamar yadda Allah ya bayani a wannan aya ta taɓa zuwa aya ta goma sha ɗaya cikin suratu yasin malai ce akhiruhu walhamdulillahi rabbil alamin malam muhammad bin abdulhab rahimahullah yace wannan shine karshe na abin da zai fara godiya ta daga Allah ubangijin tarikai صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين إلى دعمين الله تبارك عن محمد صلى الله عليه وسلم إيالنسا لصحابنسا da aminci aminci tabbatacce zuwa ran kashin alkiyama قال محمد بن عبد الو... قال محمد بن صالح بن عثمان da yake sharhi fara mana da bayanin menene ijtihadi ko da mutum menene ijtihadi wajen malaman musulunci sai maka to da gaske ne sai mutum ya kai wannan kuma zai wani bayan da gaske ne sai mutum ya kai wannan matsayin kafin zai iya karatu hukunci da ƙorani da suna kuma sai da sai da zai iya karatuwa. malaki al-ijtihad lughatan yace kalman al-ijtihad a yaren larabci masu malaman larabci malaman lugar larabci suke al-ijtihad abin da ke nufi bazalul juhdi li qarati amrin shaqin shine yin ƙoƙari. da da gaje wajen rikan wani abu mai wahalar rikuwa shi ne iske hari a yaren larabci ana in mutum yana larabci ya kira kalmar ijtihadi abin da yake nufi kenan ne yin kokari matukan kokari wajen riskan wani abu da yana da wahalan riskuwa sai mutum ya yi kokarin da ya riski wannan abu kun da shi yasa Allah maɗaukacin sarki ya yi masu kokari zuwa ga riskan aljanna wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wanda suke kokari suke zage rage dan wajen su ga sun samu yarda mu sun samu aljanna mu Allah ce mu za mu shirye ta ta mu shirye da su zuwa ga hanyar namu an gane ku yace wasilahan amma a yaran malaman shari'a a yaran malaman musulunci a yaran musulunci ina ka ce istihari yace fazlul juhudi li ijarati hukmin shar'i shine yin kokari wajen rikon wani hukunci na shari'a an fahimta ko mana a wajen malaman musulunci in suka ce suka ce istihari kafin yin ƙoƙari wajen mutum ya ga ya riski wani hukunci da fi hukuncin hukunci na kira. ko wajen ya karanta ayan Qur'ani ya ga to ayan nan wani hukunci ya yake karantarwa wani darasa ayan ki dan karanta hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tarihi ya bi ta A cikin wannan tarihi za mu fahimci akwai hukunci kaza da kaza da kaza da kaza to wannan shi kira da ijtihadi a wajen malaman musulunci an fahimta ku to kaga mu za mu magana ne na ijtihadi a fassarar malaman me musulunci ba fassarar malaman yare ba yawwa wal ijtihadu lahu shurut yace ijtihadi yana da sharuɗa ha daga cikin sharuɗan ijtihadi shi an ya'lama min al-adillati shar'iyya ma yahtaju ilayhi fi ijtihadihi da ayatul ahkam wa ahadithiha yake daga cikin sharuɗin istihari sharaɗi na farko shine shi ne shi mujtahidi wanda ke istihari ya zama ya san dalilai na shari'a wanda yake bukata zuwa ga yin wannan ittihadi suna sai an hukuncin kaza to dole ne ni dalilai na shari'a da ke magana akan wannan hukuncin ayoyin hukunce hukunce kuma hadisi da ke magana akan hukunce hukunce yana son ya san hukuncin kasuwanci nau'i kaza yana da bukatar ya san ayoyin da suke magana akan kasuwanci yana da bukatar ya san hadisi da suke magana akan me kasuwanci Ya haɗa tsakanin hadisi da ayoyin sai ga to wannan nau'in kasuwancin da ke so san hukuncin ya faɗa a wanne ne sun fahimta ko sharadi na farko kenan kake sharadi na biyu an ya'rifa ma ya ta'allaqu bi sihhatil hadith wa dha'fihi كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك yana da bukatan ya san abin da ke da alaƙa da ingancin hadisi ko raunin hadisi kamar sanin isnadi da mazajen isnadi da waninsa ya san in hadisi yana da kaza ya inganta in hadisi yana da kaza bai inganta ba in aka roto hadisi daga wane to wanan nan za a ƙarfin hadisinsa sai in wani wanda ba shi ba ya rawaito sai zama za a a don shi ya rawaito suka wani ya rawaito a ya san wane in ya rawaito hadisi to hadisin sun ya rawaito kafin ya ci shekaru kaza shi ake karfa wanda ya kai shekaru kaza za samu jarabawa ko da tsufa ko saboda wata jarabawa ta same shi haddi shi ya rikice to in hadisin ya rawaito lokaci kaza ne an ya kai shekaru kaza ba a karfa sai ya samu sai an yi masa shaida a hadisin da ya rawaito lokacin da yake gari kaza ana karba amma hadisin da ya roto daga gari kaza ba a karɓar da malamin na gari kaza din nan ba a karɓar hadisin shi an haƙince shi aka dole kana da buƙatar ka san irin waɗannan an fahimta ko san me ake irin waɗannan abin da ke da alaƙa da ingancin hadisi ko raunin hadisi ana buƙatar sanin wannan an fahimta ko yace abu na uku an ya'rifa an-nasikh wal mansukh ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع wanda zai ijtihadi yana da buƙatan ya san annasikh wal mansukh hukunce hukunce waɗanda suka shafe wasu hukuncin da kuma hukuncin da aka shafe saboda a shari'a mun ce mun tsawo yin wannan bada cikin hadisi na uku ina ga anan ayoyin alqur'ani a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zaka da mun gane cewa kala hudu ne kuma ma mun kana mun ranar mun yi gara ga kan ayoyin alqur'ani muka ce akwai ayar da Allah madaukakin sarki ya fada da alshi a cikin alqur'ani yana nan a qur'anin ana karanta, kuma hukuncin da ayan ya kunsa ana aiki da shi akwai ayar da ke cikin alqur'ani ana karanta ayar amma hukuncin da ayan ya kunsa an shafe hukuncin wani misali in aka tambaye ka me hukuncin shan giya wani amsa za ka ba aka ce haram amma kuma akwai ayan da ya ce shi ma ismin ayyuhu wa manafi'u akwai ayan da ya ce ai giya na da amfani sai ka ce duk da ayan nan ya ce giya na da amfani giya ba haramun bane a ta ce a hukuncin an shafe wata hukuncin shine hukuncin ayan da take giya haramun ta ta hukuncin cewa giya na da amfani amma kuma wancan ayan ana karanta har ila yau yanzu misali in mace ta mutu in kafon mutum in ya mutu yana da mata kafin za ta zauna zaman idda na tsawon wani lokaci ne wata wata hudu da kwana, amma kuma akwai ayan da yake za su tsaya tsawon shekara ɗaya kuma yana nan a ƙorani ana karanta yana nan ana karanta har ila yau amma hukuncin su zauna shekara ɗaya hukuncin na nan a wata ayan da a kin ita kuma ta nuna an sha da cewa yanzu ba shekara ɗaya za ku yanzu wata hudu ne da kwana na kaga ayan tana nan ana karanta amma hukuncin ayan haka ya kasa hukuncin ayan ko ba gani ba akwai kuma ayar da Allah ya kauta ayan an karanta amma kuma Allah ya ɗauka karatun ayan amma hukuncin da ayan ta ɗauka kuma hukuncin na nan yanzu ana tambaye mu duk ya taɓa yin aure amma sai aka kama shi ya yi zina wani hukunci shari'a ta ce a yi mata a jeje shi har mutuwa saboda Qur'ani za ga ayan yanzu ka aka ce saboda bude Qur'ani za ka iya nuna ayan babu karatun ayan Allah ya dauke amma hukuncin ayan kuma ba Allah ya bar shi an fahimta ko sai kuma na ƙarshe shi ne wanda karatu da hukuncin duka an shafe an fahimta ko to kafin ka yi ijtihadi a kan wani hukunci kana buƙatar sanin wannan hukunci kuma wace to hukunci kaza ya shafe hukunci kaza wanne ne ya shafe wanne ne aka shafe kuma daidai ina ne ayan da take zuwa wani ɓangare ne na hukuncin ayan aka shafe wani ɓangare kuma ba shafe ba kamar ayan wasiya كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ثلاثة حقا على المتقين Allah a wannan ayin Allah hukunta mutum zai iya wasiya ma iyayen shi da kuma sauran dangi da ƴan uwa sai hukunci ta zoke ta shafe yin wasiya ma iyaye da iyaye za su yi gado ba a yin wasiya ma wanda yake ne gado amma kuma sai ka shafe hukuncin yin wasiya ma ƴan uwa kuma duka aya ɗaya ne za ka shafe wani ɓangare ne na ayan aka tabbatar da wani ɓangare ne kana buƙatar sanin wannan kafin ka zama musulmi ko ba gani ba amma kaga yanzu ai kalmar ittihadi ya sha ra kana zai yasa sai eh, malam ya ittihadi ko haka wani ko ka kamar ittihadin ko wani shan ruwa ne ha tadabburi da ittihadi da ba a gane ko dabbari shi ne kana karanta aya kana ƙwaƙwaranka na hararo maka a cikin ayan ci faɗa da ma'anan ayan shi ne tadabburi da kuma ganin girman Allah da ya tukar da ayan shi ne wannan shi ne kira tadabburi amma ga istiyari shi wannan kana ƙoƙarin ciro hukunci ne kana ƙoƙarin ciro hukunci ne to kana da buƙatan ka san wannan saboda karka je ka yi hukunci ka hukunci ba a riga an yi ne an shafe ko ka yi hukunci ka hukuncin da ba shi ne mai rinjayewa. an yake na hudu an ya'rifa min adillati ma yastanifu min al-hukm min tafsir aw hatta la ma mutum yana da bukatan ya san dalilai waɗanda suke da tsakani da juna wannan dalilin am ne wannan dalilin gamannen dalili ne wannan dalilin kuma ƙayyadajjen dalili ne ya da wani abu na daban ana bukatar sanin wannan kana buƙatar sanin wannan ke antaccen dalili ne kana buƙatar sanin wannan dalili ne wanda ya shafi kowa da kowa barin ba misali yanzu mun ba da misalin wacce mijinta ya mutu ce za ta zauna wata na hudu da kwana goma amma kuma ko mijin ya mutu tana da ciki ne ba shi ne ne in ta kai ko da ta kai wata hudu da kwana goma ba za ta yi ba kenan hajjata ne a ce kaga wancan ya zama wannan wancan hukuncin da zama hukunci ne amma kuma da ya ce an tafi ba bukatar sanin irin wannan hukunci hukunci wanda ya san kawai duk wanda mijin ta mutu ta hukunci kwana kuma za ta yi ke san hukuncin kayan can sun tafi kula wa ulul wa ulatil ahlal ulatil ahlal ajaluhunna an yalqana hamlahunna bai kalan nan ayan ba ta ka ce miki ga wata mijinta ya mutu jiya kuma yau ta haihu to in ka san wannan hukuncin da ya keɓance ta wani hukunci ne bayar ce ta jira ta ba wata hudu da me kwana goma a sai ko kuma ka ce ga miki ta ya mutu kuma yau ta cika wata hudu da kwana goma amma tana da ciki wata bakwai in ka san hukuncin ba zai ce ne har yanzu tana ta ciki ne a idda alhali ba ta bi ba ta tattawa tana bukatar sanin wannan ka ta hukuncin da yake ga wanne hukuncin da yake ne an tacce kafin ka yi istihari a kayan dago na biyar ma da yake an ya'rifa min al-lugha wa usul al-fiqh ma yata'allaqu bi dalalat al-alfaz كالعام والقاف والمطلق والمقيد والمجمل والمجمل والمبين ونحو ذلك ليحكم بما بما تقتضيه تلك الدلالات دلالات sai mutum yana da bukatan ya sani wani abu na larabci da wani abu na ilimin usulul fiqh wanda yake da alaƙa da lafuzan da shari'a ke amfani da su da ilimin usulun fiƙi ne za ka san bambancin lafuza za ga lafazin iri ɗaya amma ma'anansu daban-daban a ma'anansu daban-daban Kira irin siyaƙin yadda suka zo misali Allah maɗaukaki a ya ce ku tiba alaikum siyamu amma ku tiba alladhi min qablikum nan, in ka san ya shari'a ke amfani da lafazi ba suka ce in zaka tashi qur'ani suka ce Allah ya rubuta muku azumi haka zaka fassara to da shine ma'anar kutiba an rubuta muku a yaren larabci amma ka san ya shari'a ke magana suka ce ne an wajabta muku an fahimta ko kamar misali dazu ina jin wani malami yana wa'azi irin rashin sanin wannan jilalatul alqasim ya ta ya fassara wani hadisi farkon hadisin ya fassara sai karshen hadisin sai kaga fassara mishi yana karanta hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke magana akan wanda ya zo masallaci da wuri masallacin juma'a yace in ya shigo da wuri ya salli ma ku kutiba lahu thumma ko lil imam wanda ya zo masallaci da wuri sai ya sallaci Allah sai manzo Allah ce ma ku tsalahu da ta shi sai ce sai ya sallaci abin da aka wajabta maka na sallan juma'a to sai gaba hadisin kuma sai ce sai ya zauna ya saurari hukumar liman duk ya sallan juma'a ne ya saurari hukumar liman in ya saurari hukumar liman sai sake yin sallah tare da liman in ya yi darkuɗa ya nafila baya sai ga zara fara gaban kuma sai already wancan ya fassara da cewa ya sallah tare da ni. in ma da Allah wajen sani sai rashin sanin dilalatul alfasu amma da ya san da aswad a zai kokara wata kace ya sallaci abin da ya wuka masa na nafila sai ya zauna ya jira liman sai ya salla tare da yansu kun sai in nafila kaga da rashin sanin da alfa sai ya salla sai karta ya zara fasara mishi haka ya tsallake ya wuce ina zaune a wani masallaci da ne sallar juma ina zaune ina kallo shiru ina zaune shiru amma da zan mishi na ce zan mishi magana duk lokacin ina masallacin ta ina ya kare ke tsare zuman na ce zan mishi magana ta whatsapp ɗin. litawan kaga kana da buƙatar sanin wani abu na larabci ko usul zo da kasan yanda shari'a yake amfani da litawan kaga kaga kutiba kan wajabtawa nan kuma ma kutiba a matsayin ne mata ya tsara kuma duka kai nan kutiba amma ma'anarsu ya bambanta ko da yanda shari'a ke amfani da lafazanta mun fahimta ku? to haka kuma kalman na ji wani yana fassara inna salata kana kalal mu'minin kitaban mawquta kuma ta cewa lallai sallah ta kasance wani rubutaccen abu ne mai lokaci ko da ya ji kitaban amma kitaban a wajen me yake nufi wajibi mai lokaci shi sai fuska da rubutaccen abu mai lokaci da rashin sanin dilalatul alfas ya shara ake amfani da lafuzan a cikin shara. Wani wanda ta karanta alƙur'ani sai zai karanta ayan ayoyin nan da cikin suratu suratu suratul isra daga la taj'al ma Allah ilahan ahada da qawla mazmuman maqdura har zuwa karshe a karshe sai ce Allah ce kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha Allah ya duka wannan abun da suka lissa ne sun su a wajen Allah makruha makruhi sai kuma abin da sani makruhi shi da makruhi a yi sani a cikin da in kai ba laifi in ka bari kana da lada wanda yake nan duka laifin nan da Allah ya ba a wajen Allah hukuncin hukuncin makaruhi ne a yayi barna tun daga shirka saba ma iya duka kake makaruhi ne yanzu kana nufin kafin ya shirka bai da laifi ya kana da bukatar sanin waɗannan jilalatul alfafu kuma ba ka san wannan ba sai kana da wani nasibi na ilimin usulul fiqh akwai wani wani wakka da da aka yi na alƙalai Usman Jamilu Yusuf Zarewa hafizahullahu ta'ala wa dukkan alƙalan training sai yake tattauna da wani alƙali sai fahimci wata karna da wani alƙali so da rashin sun rashin ilimin usulul fiqh da shari'a sai ya kira alƙalin yake kadan alƙalin wata shari'a ce kai tun da ka tara alƙalanci har kana ganin kana cikin mafi girman shari'an da irin yadda ka fi hukuncin kai kanka ka kama mamaki sai ce akwai shari'ar ce na wani mutum wani yaro ne ɗan shekara ashirin ya auri mace yar shekara sittin da biyar yar shekara na ashirin da biyar shi kuma shekaran shi ashirin sai ƴan uwan yaron suka zo suka da auren da sun araba sai aka zo da shari'ar kotun shi su malam jamilu su zare shi to kai kuma wani hukunci kai yake na yi hukunci cewa auren ya yi kuna Allah ya ce kwanci hu ba ba ba na kuma aure abin da kuka ga dama ya kwanta muku a rai daga shi ko ya kwanta miki a rai shi malam jamilu zare ce ayya da kana da da ka shi usulul fiqh kuma ka fi shi ba ka auren yayi ba sai ai da Allah ya ce ku aure abin da ya muku dadi ya kwanta muku a rai na daga mata kuma Allah ya fi hikiman da ya sa a yi aure an ce aure ne saboda hikima manya manya guda biyu na farko a kare kanka daga zina na biyu ka samu yaya ko shi wanne ne ya samu mace ɗan shekara su 65 za ta iya kare ɗan shekara 20 daga zina Sha ka haifar miki yaya ita ta gani yana ta auren babu ko gani ba auren babu aure kan na mutunci babu amma haka me yasa wancan alƙali ya wanke hukuncin kada ya jahilci hukumar fiqh da maqasid da ko kai ne ka zama mujtahidi sai kana da irin wannan ilimi kana da irin wannan ilimi an fahimta ku abu na shida malaki an yakuna inda qudratun yatamakkanu biha min istinbat al-ahkam min adillatiha shi na kace yana da kudura yana da iko da zai iya tirato hukunce hukunce daga waɗannan dalilan ma'ana yana da cikakken hankali yana da wayo yana da basira ba tafiyu ba ba dolo ba ba mahaukaci ba to wanda yake da waɗannan sharuɗin shi ake kira da mustahiri